Wannan hayaniya wasu musulmi ne kimanin su ɗari biyu suka taru a wani gida suna cin abincin babbar sallah da aka dafa da naman saniyar layya da wani fasto Kirista ya kawo wani musulmi kuma ya yanka. Illahirin waɗanda ke cin abincin na kasassu ne ko kuma 'ya'yansu. suna zamna ne a wani gida da ke can da nisa a wani wuri mai daban ƙasa da gwamnati ta ba su a Kaduna a inda babu magudanun ruwa. Da ba don wannan walimar da aka shirya musu ba, da a ranar sallan ma sun hita yawon bara kamar yadda suke yi kullum. Addinin Islama ya buƙaci masu sukuni su yanka dabbobi su yi layya ranar babbar sallah kuma daga cikin naman su ɗauki sulisi ɗaya aƙalla wato kashi ɗaya cikin uku su raba ma miskinai. Ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya walimar ita ce Maryam Abubakar, ta ce ranar sallah bai kamata kowa ya kwanda yunwa ba. We want all these people to benefit from what we have. It's the less privilege. Instead of us to stay at home to eat what we have alone, no, we decide, let us come and... Muna so waɗannan mutane su anhwana da abin da Allah ya bamu, su ne marasa galihu. maimakon mu zauna a gidajenmu mu cinye mu kaɗai shi yasa muka yanke shawarar cewa bari mu zo mu raba tare da su su ma su zo mu yi murna tare mu ji daɗi tare da su sauran waɗanda suka shirya walimar sun yi ne ba don addininsu ya wajabta musu yin haka ranar babbar sallah ba amma sun shiga an dama da su ne a wani ƙoƙarin neman kawo ƙarshen rigingimun addini Fasto Yohana Buru ya ce idan ana son hana faruwar rikici da tashin hankali tsakanin musulmi da Kirista a yankin, hanya mahi dacewa ita ce shugabannin addinan biyu su haɗa hannu su yi ayyukan taimako tare. We want peace in northern Nigeria, Nigeria, West Africa, Africa and the world entirely. Muna son wanzuwar zaman lafiya a arewacin Najeriya da duka ƙasar Najeriya da yammacin Afirka da Afirka da ma duniya baki ɗaya. Rilwanu Muhammad Abubakar shine tsohon shugaban kungiyar nakasassu ta ƙasar Najeriya ya ce duk da tsoron barkewar rikici ranar sallah ciyar da miskina a gidansu na hana afkuwar haɗura kamar motoci su buge guragun da cutar polio ta nakasa waɗanda ba su da ƙafafun yawo sai da taimakon wata 'yar motar katako da suke yi. Some of our members, more particularly the children, do have accident as they normally go to search for food. when it is a, lokutan sallah irin haka, wasu ‘yan mu musamman ma yara suna haɗuwa da haɗura idan suka fita neman abinci kamar yadda suka saba. Malam Rilwani ya ce ciyar da nakasassu a gidansu yana da nashi cikas saboda masu shirya irin wannan walima kan kawo abincin da zai ishi mutum ɗari biyu wato yawan waɗanda ke gidan. amma yadda akasarin jama'a ke fama da watara da talauci a wannan gari na kasassu ne mahiya talauci amma idan aka kawo abincin sai a tarar da ƙarin wasu mutane 400 suna zamna a gidan wato fiye da yadda waɗanda suka shirya walimar suka zata amma sun ce idan Allah ya gwada musu baɗi za su kai abincin da zai ishi mutane dubu.